بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يا ماسك أفريكا تي في 3 أدق عندك يا فأن دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من دون لوكشي بركم دا ساكي سادو أتشين شرنا كمتار البركة وتو تربية تجري جاري shi muke tattauna akan matakai da hanyoyi da ya kamata mu domin tarbiyya ingantacciya tarbiyya irin ta addinin musulunci a cikin wannan shirin ta tana da babban malam wato Sheikh Amin Ibrahim Daurawa malami ko masani akan hakan zamantakewa da kuma tarbiyya wannan mu sake maka ba a cikin shirin tarbiyya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malai idan masu kallo suna bibiyan wannan shirin ah, sau da kafa a majalisin da ya gabata mun karkare akan magana akan ah, ya'ya bayan irin tarbiyyar da aka musu a gida akwai wani mataki da suka yi wanda ba zai mu rike su a cikin gida ba dole akwai lokutan da suke fita waje suke cuɗanya da waɗansu mutane wanda ba mu muka musu tarbiyya ba wani nau'i na tarbiyya wani nau'i na mu'amala na zamantakewa da sauransu mala irin wannan ah, musamman lokacin da ta fara zuwa makarantu kenan jami'o'i da sauran sun fara girma sun fara tasawa mala irin wannan ah, gaba ya iyaye kamata su yi mu'amala da 'ya'ya ganin cewa kar a rusa musu abubuwan da suka ɗauki shekaru mai yawa suna ainihin gina to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a kamar yadda ka faɗa cewa wannan lokaci shine lokacin da iyaye suke cikin tsoro da firgici cewa 'ya'yansu da wa za su haɗu tun daga firamare secondary zuwa jami'a hmm. idan ɗanka ya sa'a tunda kamar yadda muka faɗa cewa irin wannan lokuta yara sun fi sha'awar zama da abokansu da sa'anninsu oh. da ƙawayensu watakila ma sun fi gaya musu damuwarsu da larurorinsu da buƙatarsu mm. har ma tunaninsu to daga nan ne mutum zai gane abin da ya gina ya yi tasiri ko bai tasiri ba oh. daga irin abokan da zaka ga ɗanka ya kwaso ko kuma irin kawayen da zaka ga ya ta kwaso daga nan zaka gane nasarar ka a wajen tarbiyya ko rashi in kaga ta kwaso masu kama da ita a tarbiyya da su eh. da su da tarbiyyarsu dama an ce inna duyura ala ashkali hata wato kowane tsuntsu kukan gidansu yake so idan yaro yana da tarbiyya zai kokari ya je ya shiga kamar yadda na faɗa ita jami'a kamar kasuwa ce kuma guri ne na cin kasuwa da barbaran akidu iri-iri oh. zaka ga kowa ya zo da tunaninsa kowa ya zo da irin yanayinsa oh. da bambancin addini da bambancin kabilanci da bambancin tarbiyya da bambancin arziki da yanayi da kuma irin mutanen da za a haɗu da su tun daga shugabannin jami'a da oh. lakcarori da ma'aikata da su kansu ɗalibai maza da maza mata da mata maza mm. da mata malamai da ɗalibai da malamai to duk waɗannan mu'amalar a nan ne ko a gina ko a rusa to kuma allah ya sa za ka ga ko an je jami'o'i za ka ga masu tarbiyya da addini sun tattare kansu za ga mafiya sun fi shiga harkar mss ko kuma irin su muslim community ko kuma irin su masallacin umma za ga suna haɗuwa a nan wasu ma tsara wa kansu karatun qur'ani da hadda mm. a lokacin da ba a karatu ko kuma a zo a dinga wato canjin ilimi da mm. basira a masallatai ko kuma ana muraji'an karatun da aka basu to kowa sai ka ga irin abin da zai kwaso maka kenan to a nan mutum abin da zai fi sa ido wane ne abokan ɗana ko suwaye ƙawayen ƴata sannan menene bambancin yanayin tarbiyyar waɗancan da kuma irin wanda ƴata ta je ta kwaso mu don kaga cewa ta kwaso maka wasu da kaga cewa daga shigarsu daga maganarsu daga tarbiyyarsu mm. daga yadda suke ka ta kwaso irin wannan to ka ga cewa ta je ta kwaso maka tsiya hakanan yaron ka ya ga ya zo da yara waɗanda da ganin alama dai ba tarbiyya ko ba kaza ko ba kaza wata ran kuma bambancin yadda yaro ya shiga idan wani yaro ɗan mai arziki ne yara suka gan shi da arziki ko yana da mota to dole zai yi abokai 'yan ɗani zai yi fadawa ko kuma ɗan mai mulki ne an san babansa ko ɗan wani masani fitaccen mutum ne za ka kowa zai kokari ya ga abota da shi hmm. sai ka ga su suke bin sa ba shi yake bin sa ba sannan kuma za ka duba wane ne a cikin abokai wanda ya tasiri ga 'ya'yanka wane ne babban abokinsa wanda watakila ma sai a ƙi shawara da kai a yi da shi watakila ka faɗi magana ma sai an shawarce shi in ya ci ai ko bai ce ayi ba sannan ɗanka shi ya yi tasiri ko shi aka ba tasiri ɗanka da abokinsa shi yake bin abokin ko abokin ne yake biyo shi duk sai mutum ya tsaya wannan tunanin daga nan zaka fara lissafin inda aka dosa to a irin wannan lokaci wani tambayan dan kenan za a dinga yi a zona da shi a a lura mutum zai dinga yi lura ne ko da irin ta ta gani aka ka hango yadda abokai suka shigo eh. ai daga nan zaka fara lissafin waɗanne irin abokai ne wataƙila kuma suna hira kana gefe kana jewa eh. ko kuma zaka ga irin abubuwan da ka ɗora ɗanka da haɗuwarsa da abokan nan ƙaruwa abin yayi ko ragwaye shin zuwansa sallah biyar a jam'i yadda yake maka ladabi yadda yake girmama iyayenka yadda yake bin umarninka yadda yake mu'amala a gida karuwa abin yake yi ko raguwa yake yi to duk ta nan ne mutum zai gane cewa ɗansa ya ɗauko masa kara da kiyashi ko ko ya ji ya ɗauko masa wasu abokai waɗanda za su yi abin nan to a nan irin wannan lokacin idan mutum ya fahimci abubuwan fa ba gyaruwa suke ba lalacewa suke to dole sai ya amfani da hikima. Mm. in ka zo ka ce masa ka dinga yawan attacking ɗinsa daga ina kake ina za ka ina ka ɗauko wannan abokin me yasa kake to sai ya ji kai baya san ma hira da kai ko baya san sauraron ka saboda kullun ya zo faɗa kake faɗa shi amma mutu uba kamar da na faɗa cewa shine aikin babban aikinsa in namiji ne hmm. ita kuma babban aikinta ga 'ya'ya mata hmm. akwai ta baiwa Allah da kwanan ta goma tana da 'ya'ya guda uku da suke karatu a hmm. university duk motsi za ga ta bugo ta nemi shawara ta 'ya'yan nan nata suna karatu a university kuma tana ta tunanin yadda za ta taimaka musu daga inda take duk kuma mata ne guda uku cewa su tabbata cewa tarbiyyarsu da mu'amalarsu ba ta kurɓata a cikin jami'an ba uwar tana ta kai komo a kai duk motsi sai kaga ta nemi shawara wanda kuma ina taya ta da addu'a cewa Allah ya taimaka mata wajen tarbiyyar waɗannan wato ‘ya'ya nata guda uku da duk suke karatu a university kuma guda ɗaya to kaga wani ya bai damu ma da yaran ina suke da wa suke kawa mai hmm. suke yi a hostel suke ko gida aka kama musu a waje sannan yaya lamarinsu yake da kawaye hmm. wace irin shiga suke yi ya suke mai da hankali wajen karatun wa yake bibiyar su hmm. da bukatunsu za a ga yarinya da waya ko a ganta da ɗinkin da ba iyayenta ne suka yi mata ba ko a ganta da katuwar waya ba da ba ita aka sai mata ba a ina ta samu duk irin waɗannan abubuwa in a cin hostel take da wa ta haɗu in a waje ne wani gida ne suke zaune waye babba a gidan da yake kula da su mm. waye ke ganin zuwan su makaranta da fitowa waye ke bibiyan karatun da sauran abubuwan da yanzu yara sun riga sun yi wayo sai kana bi a hankali sai da hikima in ba haka ba sai ka ga sun mai da kai maki ko kuma sun dinga ɓoye maka abubuwa da sauransu wanda kamar wanda suke nesa kamar yadda kai bayani an zo an tura su makarantu sauran kasan waje ne ko kuma a gida ne amma wasu jihohin daban-daban sauransu ba sa da tare da iyayensu a gida mana za a dinga bibiya a gane eh, canje-canjen da ake samu saboda wadansu in an dawo hutu za ga cewa sun yi ƙoƙari sun canja in zai dawo askin da yake da shi misali a makaranta zai gyara ya sabon aski hijabanta da da ba ta sa a jami'a za ta tattaro ta dawo ta dinga sa a gida salloli da ba ta yi duk za ta yi ƙoƙarin ta dan canja tunda wata ɗaya ne za a gidan a sake koma ya zama malam iya su iya bibiya su gane halin da dan suke ciki su kuma kokarin taimaka mishi tun kan abu ya zo ya lalace to wannan shine babban matsalar hmm. cewa yanzu yara sun iya munafunci kuma sun san abin da iyayensu suke so sai ka yarinya daga gida ta sa hijabi ta yi lullubi ba da iyaye suna so a yi lullubi a sa hijabi to an sa ba suna so a yi musu sallama assalamu alaikum ba an yi amma ana fita dama akwai jaka ana fita sai a cire waɗannan kayan sai a tusa su a cikin jaka akwai lokacin da muka samu labari cewa an buɗe wajen wani sai da kifi kuma daga karfe tara zuwa goma sha ɗaya ake, zuwa cin kifin so ɗalibai 'yan jami'a suna zuwa samari suna gayyata su a zo gurin kamar dai wata mahaɗa ce ba wai eh. kifin ne muhimmi ba haɗuwar da ake a gurin muka samu labari muka sa a je a bincika mana me yake faruwa a gurin hmm. a cikin binciken sai 'yan hizba suka danko wasu yara 'yan mata guda biyu suna karatu a jami'a hmm. in ka ga shigar da suka yi abin zai baka tsoro ɗaya kusan siket ma ta sa da ya wata riga haka rigar mama da sauransu to da aka danko su sai ɗaya daga ciki ita wannan mai shiga sai take ta kuka so da an nemi iyayensu take ta roƙo take ta kuka don allah a bata dama ta ɗauko rigarta a cikin jakarta ta sa kada mahaifin ya iso ya tarar da ita a haka don ba a haka ta fito ba inda ta ce masa za ta kuma irin shigar da ta yi muka ce to ayin muka kyale ki kika ɗauko hijabinki kika ɗauko kayanki masu kyau kika sa kika koma mutum ne ta babanki ma ba zai gane me yasa ba mu aka tawo da ke ba da sauransu so ƙara ya ga cewa kin munafince shi kin yi wata shiga a gabansa kuma ga inda kika ce masa zaki ga kuma ga inda aka same ki kuma ga da wanda aka same ki kaga in zai iya ɗaukan mataki ya ga cewa an yadda za a gyara abubuwan mu kanmu ba ma so yi hakan amma kuma dole iyaye su san cewa akwai fa matsala in aka ɓoye masa yanzu aka ce bari a rufa miki asiri tunda mahaifinki bai sani ba a ɓoye to ya za abin ya gyaru in kuma an ce masa kawai ganin ki aka kira tafiya a zai ga kuma laifin waɗanda to me naku yarinya ta ta yi ta mai kyau ta sanar da ni za ta guri kaza kuma gurin ta je naka aka kira shi a waya alhaji barka da lafiya alhamdulillah masha Allah kai ne wani eh, e akwai wance mai suna wance ya ce eh, ce a ta to tana ina sai ce to akwai babata dai ta gaya masa cewa akwai wani taro da za su yi ko na makaranta ne da ita da wata kawata da suke jami'a so za su je zuwa magariba za su dawo kuma ya tambaya ma an ce ta dawo ba amma an yi waya cewa eh, makara akai amma tana nan a hanya na to gaskiya karya take ga ta nan a hannunmu kuma ga inda muka same ta sai ya kamata ko ka turo wakili ko ka zo da kanka kuma ga wanda muka same shi da ita likita ne ma fa na asibiti shi ya mata shi ya kata gurin ba ya turo wakilansa suka zo suka kai suka yi mata hoto yadda suka ganta suka ɗauki hotonta tun anan ma suka tura masa ya fara ganin ga yadda aka samu yasa to to kaga irin wannan idan muka matsa 'ya'yanmu sai sun yi tarbiyya ba wai abin da ya shiga zukatansu ba hmm. to shine abin da ka faɗa sai su dinga munafintar mu hmm. in za su fita daga gidan mu sai su yi shiga irin wacce muke so su kwantar da kai yadda muke so su ladabi yadda muke so da sun fita sun ga inda ba ma ganin su ba ma jin su hmm. sai su canza su yi shigar da suke so in sun doso gida haka haka in mun kai su manyan makarantu ko suna wasu jihohi ko suna wasu kasashe mm. za su ga mai iyayensu suke so wanda zai sa hankalin su ya kwanta har su ba su kuɗi su ji daɗi saboda haka eh to zan je gida dole yanzu zan canza shiga ta zan gyara jikina zan goggoge waɗannan abin da na shashafa zan gyara kitsona ko zan gyara aski na namiji ne saboda haka zan ji wa baba da ladabi da girmamawa da sauransu zai ce ka yaron nan yana da tarbiyya eh, ashe abin da muke ta faɗa yi eh. dama iya wanda an maka wannan drama din ne na iya zaman da zai a cikin gida so da haka da an gama an kasa sa albarka ka abin nan shike da su fita su je su ta su ta harkokin su to kaga wannan yana daga cikin abin da to ya za a yi a gyara wannan wala zamu je da za a gyara mun dawo da kutar lokaci insha Allah masu kallon kada ku nisa da akwatin lafiya ku zamu je kutar lokaci mu dawo ku kasance lafiya